وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبود da godiya sun tabbata ga tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halittar Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma muna maraba da bakinmu wanda suka ziyarce mu ziyara ta 'yan uwantaka ziyara ta ƙara ƙaimi domin su shajja'a mu akan abubuwan da muke kai muna musu marhaba kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki yadda Allah madaukakin sarki ya kawo su lafiya Allah ya mayar da su gidajen su lafiya ba tare da ɗaukan dogon lokaci ba za mu gabatar da malami wanda zai gabatar da wa'azi a madadin wannan tawaga wacce take daga ainihin shugabancin kungiyar zalatar Biri, a wai iqamati sunna ta kasa baki daya shak abdulkadir shak dr abdulkadir zaure shi ne wanda zai gabatar da wa'azi insha Allah doktor faritafaddar mashkurar ma'aduran tare da alaramma ah, ilyas abdulaziz a birnin gwari ko da ke tsohon ilyas abdulaziz oyo state ba birnin gwari ba e, alkishwe ta <laughs> falafat wadda mashura majirat بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأعفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يزوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara gode da ya haɗa mu a wannan yammaci na daren lahadi sha biyu ga watan rajab jiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da bakwai da arba'in da ɗaya afuwan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ya dace da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin mun haɗa a wannan gari na ibadan mai albarka a wannan jiha ta oyo domin isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƙarƙashin wata tawaga uh, wadda shugaban wannan ƙungiya ta mu mai albarka a sheik addaktor abdullahi balalau ya kafa domin zagaye dukkanin jihohin ƙasan nan da kuma isar da saƙon da wannan tawaga take ɗauke da shi wannan tawaga tana ƙarƙashin shugaban izala na jihar adamawa alhaji abubakar sahabu magaji wanda wannan ita ce jiha ta ashirin da ɗaya da wannan tawaga ta taka manufar wannan tafiya da wannan tawaga shine kowa ya san halin da wannan ƙungiya ta mu ta izala mai albarka take ciki da yunkurin da wannan ƙungiya ta yi ko kuma take yi na samar da jami'a mai albarka jami'ar da da izinin Allah duk kan nan sai ta zama tafi kowace jami'a da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wadda ake kiranta Assalam International University mana jami'atu Salam al'alamiya wannan ta sa aka kafa wannan kwamiti don ya zagaya dukkanin jihohin kasan nan ya tallata wannan jami'a ko ya yi bayanin wannan university din ga 'ya'yan wannan ƙungiya da ragowar musulmai gaba ɗaya da waɗanda ba ba musulmai ba domin idan ana magana a kan jami'a shine wani guri ne da ya tattara dukkanin wasu abubuwa na ilimi da ɗan adam yake bukata a rayuwarsa ilimin da yake da alaƙa da ruhinka da ilimin da yake da alaƙa da gangar jikinka wannan shine abin da jami'a take bukata to babu wani ɗan adam a rayuwa wanda baya buƙatar ilimin da zai gyara masa ruhinsa da kuma ilimin da zai gyara masa gangar jikinsa domin idan muka kalli ita kanta shari'ar musulunci kamar yadda malaman qawaid ko malaman makarci suke fada cewa an gina ta ne ko kuma an kawo mana ita ne saboda ta kiyaye ko ta kula mana da abubuwa guda biyar wanda waɗannan abubuwa guda biyar babu wani mutum a bayan ƙasa wanda baya da buƙatar a kula mai su musulmi ne ko ba musulmi ba ne to jami'a guri ce wanda za ta karantar da kai ta fahimtar da kai ta kiyaye maka ta kula maka waɗannan abubuwa guda biyar malamai suka ce waɗannan abubuwa ana kiransu a daruriyatul Hams, ma'ana abubuwa guda biyar wanda ɗan adam yake da bukata a rayuwa ko musulmi ne ko ba musulmi ba ne? yana buƙatar ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya akan waɗannan abubuwa guda biyar abu na farko shine addini ɗan adam yana da buƙatar addini kuma yana buƙatar a tsare mashi addinin shi yana buƙatar abin da zai kare masa addininsa ko da ne wani irin addini ne abu na biyu shine rayuwa ɗan adam yana da buƙatar abin da zai tsare masa ransa dan adam yana buƙatar abin da zai tsare masa rayuwarsa ba shi da buƙatar abin da zai kai shi ga abin da zai kai ga a masa ta'addanci a rayuwarsa ko a kashe shi ko a rasa masa da rayuwa abu na uku dan adam yana da buƙatar abin da zai tsare masa hankalinsa da kulawa da hankalinsa domin baya so wani abu ya kawo masa da hankali dan ya zama mahaukaci abu na hudu dan adam yana buƙatar abin da zai tsare masa dukiyarsa dan baya da bukata wani ya zo ya masa ta'addanci akan dukiyarsa abu na biyar mutunci dan adam yana da buƙatar abin da zai tsare masa mutuncinsa baya da buƙatar wani abu da zai taɓa masa mutuncinsa kaga wannan wani abu ne kowanne dan adam yana da buƙatar shi a rayuwarsa musulmi ne ko ba musulmi bane ahlus sunna ne ko dan bid'a ne arne ne ko ko ko musulmi ne duk yana da buƙata to jami'a ana kafa ta ne saboda waɗannan manufofi da kula da waɗannan abubuwa da kaga kenan wani abu ne da kowa yana da buƙata to don a isarwa da mutane ita wannan jami'a da mahimmancinta da manufarta da kuma abin da ya sa za a kafa ta kamar yadda kowa ya riga san jami'o'i a kasan nan suna da yawa akwai wanda gwamnati take mallaka akwai wanda ɗaiɗaikun mutane suke mallaka akwai wanda waɗansu organization suke mallaka su amma duk wanda ya zama malami ne a jami'a a ƙasar nan ko duk wanda yake karantarwa a wata university a ƙasar nan ya san mafi yawancin university kawai karatun ne babu tarbiyya ko kuma karatun ne babu aƙida karatun ya zama dole ne a ji ai karatun to amma karatun ake ba tare da tarbiyya ba kuma karatun ake ba tare da aƙida ba sannan karatun ake ba tare da addini ba to da jami'o'in an shimfiɗa su haka ne ba ma yanayin tsarin jami'o'in ba a in ka kalli hatta yanayin salabar da ake karantarwa a waɗansu jami'o'in babu tarbiyya a cikin salabar sun babu addini a ciki babu aƙida a ciki kuma karatun ya zama dole to kaga dole ne mu fara tunani wani mataki ya kamata mu ɗauka, wanda za mu sama wa kanmu da 'ya'yanmu da jikokinmu manufa wanda za a waye gari sun yi jami'a sun yi karatun da addininsu sun yi karatun da ɗabi'arsu sun yi karatun da halayensu sannan sun yi karatu da tarbiyyarsu domin ita jami'a dole ne amma mafi yawancin jami'a babu waɗannan abubuwan za ga kawai karatu ne amma maganar addini ko tarbiyya ko aƙida ko musulunci ko tsari na addini babu shi wannan tasa wannan kungiya mai albarka shugabannin wannan kungiya mai albarka suka tsaya suka yi tunani cewa yanzu fa adadin 'ya'yan wannan kungiya ya kai yawan da a ƙasar nan za su iya kafa jami'a da kansu ba tare da wani ya fara wani abu ba wanda ya kamata tuni a riga an kafa wannan jami'a tun da ya kamata a ce an wuce wannan guri domin akwai kungiyoyi kanana a kasar nan da waɗansu kasashe ma na waje za a ga ba su kai wannan kungiya ta mu dadewa ba ba su kai wannan kungiya yawa ba ba su kai wannan kungiya tattalin arziki ba ba su kai wannan kungiya karfi ba ba su kai ta wayewa ba ba su kai ta ilimi ba ba su kai ta ci gaba ba amma sun yi hukuri sun kafa jami'o'i Kare ya kamata a ce mu ma a yanzu yanda shugabannin mu suka wannan tsinkaye suka hango ya kamata duk wani abu da aka gaya mana na abin da ake da bukata mu yi domin kafuwa wannan jami'a ya kamata mu kokari mu yi shi to wannan kasa ake kokarin a samar da wannan jami'a saboda ƴaƴanmu saboda jikokinmu saboda ƴaƴan wannan kungiya da za ta biyo baya da da kowane musulmi ba. ya zama jami'a ce za a yi ilimi da tarbiyya za a yi ilimi da addini za a yi ilimi kuma da aƙida amma kamar yadda na faɗa duk wani wanda ya university a ƙasar nan ko wanda yake karantawa a ƙasar nan mu duk mun sani mun ganin tun da muna ciki dumu dumu to amma samar da wannan jami'ar da izinin Allah za ta zama mafita ga dukkanin musulmin ƙasar nan kai da ma wanda ba musulmi ba insha Allah to da za a gina ta akan manhaji mai kyau akan aqida mai kyau akan tarbiyya akan addini akan dabi'u akwai akan halaye masu kyau wannan shine abin da yasa ake kokari a ainihin wato samar da wannan jami'a din amma in ka kalle irin abubuwa da suke fitowa a jami'o'in kasan nan na abin da ya shafi gurbatattun tunani da gurbatattun aƙidu, da gurbatattun dabi'u da gurbatattun halaye wani lokacin sai ka jima dan me zaka kai dan naka jami'ar ma'ana ka tarbiyyanci ɗanka tun daga nazari har firamare har secondary schools to yanzu kuma tun da ya gama secondary dole ne ya tafi university amma kana tunanin in ya tafi university din nan yaya zai dawo maka Tun da don muna da labarin abubuwan da suke faruwa a university din kasar nan da muna ciki a yanzu haka akwai university da za ka samu an samu matasa sun fara fitowa da tunanin ba Allah kuma musulmai ne kuma a jami'a da take a gari na musulmai kuma suna nan suna yada irin wannan tunanin cewa babu Allah suna yaƙar ɗalibai ta ƙarƙashin ƙasa suna na musu babu Allah kuma har ƙungiyar ta kafu a ƙasar nan har sun fara tarurrukan su Abuja boye ba a sani ba wanda a jami'o'in ƙasar na ake samu balantana kuma ƙungiyoyi irin na matsafa a jami'o'in ƙasar nan balantana kuma abin da ya shafi irin alaƙoƙi marasa kyau tsakanin samari da 'yan mata haka alaƙoƙi marasa kyau tsakanin malamai da ɗalibai yanzu yanda ka aminta da ɗalibai ba za ka aminta da malamai ba Don mun ji a BBC da America da wane ne irin kwama talar da ake samu tsakanin lakcarori da ɗalibai wani ya ce ba za ki ce jarabawa shi ba sai kin amince da shi wani ya ce in ba ki yadda da shi ba zai baki kare ba. wani ya ce in baki amince da shi zai rike ki ba za ki taɓa fita daga wannan jami'ar ba duk irin wannan ya faru kuma yana ta faruwa to kuma ba mu da iko mu gyara irin waɗannan in ba ta hanyar addu'o'i ba tunda ba mu maki da iko akan su ba to ashe dole mu samu halli mu samu mafita a matsayin mu na musulmai masu kishin addini masu kishin tarbiyya dole ne mu samu mafita to daga cikin manufar shine Allah madaukakin sarki ya kawo tunanin waɗannan shugabanni nawo masu albarka suka yi yunkurin samar da ita wannan jami'a wadda ake karanta Assalam International University to shine a kanta ne muke zagayawa ake bayanin ita wannan jami'a da abin da ta ƙunsa? kuma jami'a ce da izinin Allah da za ta tashi da wani curriculum wani manhaji mai kyau sannan za ta tashi da aƙida mai kyau da addini mai kyau da ɗabi'u masu kyau ko arne ya shiga ya yi karatu a ciki sai ya ji daɗi da za a kare masa mutuncinsa ba za a ci mutuncinsa ba dan ba jami'a ba ce wadda za a karanta abin da ya shafi Islamic studies ko Arabic kadai za a karanta wannan haka abin da ya shafi dukkanin sciences da abin ya shafi duk wani ilimi na zamani duk za a karanta a cikin wannan jami'a ba abin da ba za a karanta ba amma kowane karatu da za a yi zai tafi da tarbiyya ne domin mu a ɗabi'unmu da al'adar mu abin da muke ganin karatu shine sai muke ɗauka cewa karatu yana da alaƙa da tarbiyya a wasu jami'o'in sai ake tunanin wai idan yaro bai lalace ba ba zai yi karatu ba wai idan yarinya ba ta cire hijabi ba ba za ta yi karatu ba wai idan yarinya ba ta zama lalatacciya ba ba za ta yi karatu wannan kuskure ne karatu daban waɗannan abubuwan daban yarinya da hijabinta da niƙabinta sai ta yi karatu ta fahimta ta samu kyakkyawan sakamako yaro matashi da addininsa da ibadarsa sai ya yi karatu ya samu kyakkyawan sakamako kenan ba wai rashin tarbiyya yana da alaka da karatun ba ne a ce sai mutum ya lalace zai samu karatu ko sai ta lalace za ta yi digiri ba wannan ba ne sai ka samu mace da mutuncinta da addininta da wata sai ga ya zama wani abu ka shiga irin jami'o irin su biyu ke da makamancin wannan musamman kana zuwa irin su faculty of law za ka ga mafi yawanci wanda za a gan su gaba-gaba a wannan faculty ma'addata ƙura'ani ne ko masu tarbiyya ce irin ta addinin musulunci to irin wannan jami'ar da ake so a samar da ita kenan ga tarbiyya ga addini ga aqida kuma ga karatu sai zama nurun ala nur kenan yaro ya fito da tarbiyya ya fito da aqida ya fito da tarbiyya ya fito da addini wannan shine ake da bukata ga yaro injiniya ne mahaddacin alqur'ani likita ne mahaddacin alqur'ani menene mahaddacin alqur'ani kuma ga aqida ta sunna wannan shine abin da muke bukata sannan a matsayin mu na ahlus sunna muna bukatar jami'o'in da idan mun tura ƴaƴan mu a gidansu ba za su lalace ba mun san yawancin jami'o'in akwai jami'o'i da dama wanda zaka samu waɗanda suke kula da manya-manyan bangarorin jami'o'in waɗansu kristoci ne waɗansu ba musulmi ne waɗansu ma zaka samu ƴan shi'a ne in baka yi wasa ba yaron ka zai je dawo yana zagin sahabbai ko zai je dawo yana la'antar sahabbai saboda ba manhaji kuma dole ɗan ka je karatu tore na yana faruwa da yawa nawa ne suka tafi da aƙida mai kyau suka je university kafin su gama sun juya su zama 'yan shi'a duk irin waɗannan tunanan tunanan da waɗannan aƙidojin da wannan fikirorin gurbatattu yawanci a ina ake ɗauko su matasa a university duk ana ake ɗauko su saboda mai ba manhaji mai kyau ba tsari mai kyau damar tsarin ba a gina shi akan addini ba to ita wannan da izinin Allah za ta tafi akan tsari mai kyau yadda ka tarbiyyanci ɗanka ka kai shi wannan university din insha Allah in ya tashi fitowa sai ka yi mamakin yadda zai dawo maka da izinin Allah subhanahu wataala so da amana ka kai za a tsare maka wannan amana taka in Allah ya yarda to wannan shine manufar da tasa ake yin wannan zagaye domin a wayar da kai a fahimtar da mutane wannan jami'a kuma wannan jami'a ce ta kowa kar mu fara tunanin cewa ai ni talaka ne ƴaƴana ba za su iya ba ko kuma ni talaka ne ba zan iya ba a'a ko mun talaucin ka insha Allah za ka iya za a ba hanyar da za a da izinin Allah za a iya tunda ba jami'a ce ta kasuwanci ba a kafa ta dan a samu riba ba inda jami'a ce ta kasuwanci sai ya zama tun lokacin da aka fara kwamitoci na kafa jami'ar sai a waye gari su ma an kafa su ne domin su karu amma mafi yawanci membobin kwamiti na kokarin samar da wannan jami'ar duk wanda kaga yana yin aiki mafi yawanci yana yin aiki ne don Allah yana yin aiki da tunaninsa da dukiyarsa da kwarewarsa da kuma iyawarsa shi yasa ba ta neman kuɗi ba ce university ce ta taimakon al'umma wanda kowa zai iya idan ya shiga ciki da izinin Allah subhanahu wataala to wannan shine gaban magana ta farko da nake so in bude magana ta da shi to abin da ke faruwa shine bayan an yi bayani ga yanda jami'a take ga yanda tsarin zai kasance to sai abin da ake bukata daga gare mu mu a matsayin mu na musulmai wasu irin gudunmuwa ake bukata a gare mu abin da ake gudunmuwa da ake bukata a gare ka gudunmuwa ce guda uku waɗannan nau'in gudunmuwa guda uku duk wacce kai kanka kaiwa ba wani kaiwa ba domin ribar za ta dawo gare ka ne ba za ta dawo ga kowa ba na farko ana buƙatar gudunmuwarka hisiyan. mana gudunmuwa hissiyan shine ka ɗauko wani abu da Allah maɗaukakin sarki ya kore maka ka bayar ka ce nima ga gudunmuwa ta nan komin ƙanƙantar wannan abin a sa a wannan jami'a ɗin wannan abin da za ka bayar ɗin na farko dai ka sani ba ka bayar a banza ba Allah zai dawo maka da abin da ka bayar ko mun kankantar sa na biyu ka sani Allah zai baka lada akan wannan abin da ka bayar din na uku ka sani Allah madaukakin sarki zai daga darajarka sakamakon abin da ka bayar sannan na hudu ka sani Allah zai dinga kai maka lada sakamakon wannan abin da ka bayar bayan har tashin alkiyama kuma na biyar ka sani Allah zai wanzar da wannan abin da ka bayar a bayanka ka amfana al'umma su amfana jikokinka su amfana sakamakon wannan abin da ka bayar din to shi yasa kaga kenan in ka bayar duk abubuwan da na ambata guda biyar babu wani abu wanda na ce amfani ne ga wani a amfani ne gare ka kai da ka bayar din shi yasa kullum abinda Allah madaukakin sarki yakan kira mu akan shi shine bayarwa ayoyin da suka zo a cikin alkur'ani akan bayarwa da taimakawa suna da yawa kware da gaske sannan addinin musulunci ya ginu ne akan har hadawa da bayarwa da miƙawa kamar yadda zamu zo mu buga misali Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cikin alqur'ani yace wa ma anfaqtum min shay'in wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin Allah ya ce ma an min shay'in fa huwa yukhlifu cewa duk abin da kuka bayar ko kaka ciyar ko mun kankantar wannan abin fa shi Allah yukhlifu shi zai ne muku da wannan abin shi zai dawo muku da wannan abin shi zai musanya muku abin da ya fi alkhairi akan wannan abin da kuka bayar din wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin mai azurtawa wannan alƙawari ne na Allah in dai ka bayar Allah zai baka shi yasa kamar yadda ya tambata tabbata a cikin hadisul qudsi Allah madaukakin sarki yake cewa ya ibn adam ansik ya kai dan adam ka bayar ka mika ka taimaka Allah madaukakin sarki zai baka kuma Allah zai dawo maka da abin da ka bayar wannan ka'ida ce ta Allah sunna ce ta Allah inda zaka dauka ka bayar dan Allah to Allah madaukakin sarki zai baka Allah zai dawo maka da abin da ka bayar kuma ya sanya maka albarka cikin wannan abin da ainihin wato ka bayar din kaga wannan ya nuna mana kenan ashe lallai duk lokacin da aka yi kira aka ce mu bayar to mu yi kokari mu bayar kamar yadda Allah yake cewa ma kuna min وما تنفقون إلا ابتغاء وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون wannan ayar ta kunshi bangarori guda uku bangare na farko Allah ya ce duk abin da kuka bayar na alkhairi malamai suka ce mafi yawanci in an ambaci alkhairi a cikin Qur'ani ana nufin dukiya inda kalma a alkhairi ya zo a ƙura'ani ana nufin dukiya shi yasa duk abin da kuka bayar na dukiya fali an fusi kun bayar ne domin kanku saboda Allah zai dawo muku da abin da kuka bayar Allah zai sanya albarka a cikin abin da kuka bayar kuma Allah zai wanzar da wannan abin da kuka bayar din sannan duk abin da za ku bayar ku yi ƙoƙari ku bayar dan Allah kuma ku nemi yardar Allah a cikin wannan abin da za ku bayar din ƙarƙashin wannan cewa duk abin da za ka bayar ka bayar don Allah akwai wata ibada da malamai suke kiranta alkhabi'a alkhabi'a wata ibada ce wadda bayin Allah ne kaɗai suke iya yin ta wanda ba bawan Allah ba zai iya ba don ibada ce wadda ba riya ba za ta taɓa shiga cikinta ba har abada shi yasa Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare shi ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake a raye kar ya yadda ya mutu face sai ya yi ibadan nan da ake kira kabi'a. me ake nufi da khadi'a abinda ake da khadi'a shine ka yi kokari ka bayar da wani abu domin a taimakawa addini ko a gina jami'a ko a yi wani abu na ilimi wanda karka taɓa bari kowa ya sani cewa ka bada wannan abu wannan shine khadi'a ma'ana ka samu wata ibada Wanda za ka ware a rayuwarka musamman taimakawa da dukiya wannan ibadar karka taba bari kowa ya sani in ba Allah subhanahu wataala ba wannan tsakaninka da Allah ne wannan ita ake kira khabi'a shi yasa zai wahala ka samu wani daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai rike wannan ibada yana yin ta ba domin ibada ce da take gyara alaka mutum da Allah ibada ce da take ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah ibada ce da take gyara maka zuciya ibada ce wadda take nuna ba wadda ya san tsakaninka da Allah sai shi Allah din mutane ana ganin ka haka haka wani iri ashe kana da kakkarfar alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala saboda me sakamakon wata ibada da ka samu ka boye baka yadda wani ya sani ba in ba Allah ba shi yasa Allah yake cewa in tubudu sadaqat fa ni'ma tubudu وإن تغفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الله يكي سواء إن تبدو الصدقات إذا كوك بيّن صدقة kuka bayar kowa ya gani fa ni'mahi ma da wannan abin da kuka yi mai yiwa kun yi dan alkoyi da ku amma wa in inda za ku yi khadi'a shine ku boye ta kar ku bari kowa ya sani kar ku bari kowa ya gani fa huwa khairul lakum wannan shi yafi alkhairi a gare ku shi yasa wannan matna wa tutu hal fuqara kuka bada ita ga mabukata talakawa fa huwa khairul lakum wannan shi yafi alkhairi gare ku to a wannan shine abin da yake nuna kai dan Allah yanda ba za ka bari kowa ya gane ba shi yasa da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka dauki wannan ibada din abubakar siddiq Allah ya kare yadda a gare shi khalifa na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wata rana kullum bayan sallah asuba idan ya fito daga masallaci sai bai su ga yayi gabas yayi bayan wani dutse sai da aka samu wajen shekara ɗaya da wani abu kusan shekara biyu yana yin wannan abu ba wanda ya san ina yake zuwa ranar sai sai na umar ya ce shi ko sai ya bi shi ya ga ina yake zuwa shi kenan da ya tafi bayan wannan dutse sai sai na umar ya bi shi yana bin sa suna zagayawa bayan dutse sai ga wata katuwar bukka wani daki irin na fulani din na a wurin kawai sai ga sai na ukar ya shiga cikin wannan daki da ya shiga shi kuma sai ya dawo bayan wannan dutsen sai ya buya yana buya can an dan dade sai ga sai na aukar ya fito ya koma shi ma sai na mar kawai sai tafi ji kawai shiga cikin daki bai san me ke faruwa ba bai san menene a ciki ba ya ga dan uwansa ya shiga shi ma bare zai shiga in alkhairi ne shi ma ya samu in kuma wani abu ne cuta Allah ya tsare shi yana shiga cikin wannan dakin kawai sai ga wata dattijuwa a zaune da 'ya'yanta guda biyu tana zaune sai mata sallama ya tambaye ta yace yake baiwar Allah wani mutum da naga ya shigo yanzu ya fita me ya kawo shi kin san shi tace wallahi ne ma ban san shi ba a lokacin shine shugaban musulmin duniya gaba daya kin san shi tace wallahi ne ma ban san shi ba to me ya kawo shi nan kuma yau shekara ta nawa na zuwa tace wajen shekara ta ɗaya da wani abu kullum bayan sallah asuba ta yabo nan me yake yi tace kullum idan an yi sallah asuba sai ya yi yadda ya kunso mana wani abin da za mu ci a wannan rana ya kawo ya ajiye mana ta ce kuma ba zai fita daga wannan ɗakin ba sai ya share mana ɗakin mu gaba ɗaya ya gyara mana ɗakin mu sannan ya fita haka gobe zai dawa amma wallahi ban san shi ba a ga wannan khabi'a kenan ya ɓoye wani aikin alkhairi wanda ba wanda ya sani sai Allah haka magabata suke ɗaya daga cikin magabata Yahya ibn Ma'in yake cewa sai da ya yi azumin nafila tare da taimakawa a duk lokacin da ya sha ruwa na tsawon shekara arba'in ba tare da matar shi ta sani ba aka tambaye shi ya kake azumi masu gaba ta sani ba yace dalili shi ne kullum idan na yi sahur zan tashi in yi sahur idan na yi sahur in ce ta bani abinci na in zan kwanta cikin dare in ta bani na shi kenan in na tashi daddare kawai sai in sha ruwa a matsayin sahur haka zan ɗauki azumi Eh, ni kuma ɗan kasuwa ne so da haka idan safiya ta zai tafi kasuwa idan zan tafi kasuwa sai in ta haɗo min abincin da abincina na rana in tafi da shi haka za ta haɗa min abincina na rana wannan azumin litin da alhamis kenan in ta haɗo min abincina na rana gaba ɗaya haka zan fito da shi ita a tunanin ta zan ci wannan abincin in na zo kasuwa ne kuma sai in samu waɗansu bayan Allah talakawa mabukata in ba su wannan abincin ya ce duk litinin da alhamdu ba zan dawo gida ba sai bayan sallar isha'i a lokacin da na dawo gida bayan sallar isha'i kuma lokacin cin abincin dare ya yi sai ce kawo min abinci na ya ce haka ne tsawon shekara arba'in ina azumin litinin da alhamdu ba tare da tafali ba haka wannan khadi'a kenan so da yawa in ka gaya wa mata irin wannan sai ce ato kina da miji ya za a yi ki boye wani abu mijinki bai sani ba sai ka tambaye ta ce yanzu akwai matan da suke ha'intar mazajen su ban sani ba za a ce eh akwai to me yasa ba za ta yi aikin alkhairi bai sani ba ta san ta ha'inci haka misali na uku da zan bayar Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib Zainul Abidin jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ahlul bait jinin manzon Allah mutum ne mai kudi mai ibada mai tsoron Allah kuma jikan manzon Allah Allah ya hada mai kudi Allah ya hada mai tsoron Allah kuma Allah ya bashi ilimi wannan dukiyar tashi ya ga cewa me yasa ba sai aljanna da ita ba sai ce shi ko bari wa ɗauki wata ibada ya roki Allah kar Allah ya sa a gane yana yin wannan ibadar sai bayan rayuwarsa haka Allah ya amsa masa cikin dare wajen karfe uku zai dinga ɗaukar buhunan abinci yana bi kofar gidajen talakawa yana ajiye musu kayan abinci sai mutum ya fito zai tafi sallah asuba kawai sai ga buhun abinci a kofar gidansa ya san wani bawan Allah ne ya kawo masa kawai sai ya ja abin ya cikin gida da shi ya je masallaci ya sallah ya dawo haka ake yi har sai ran da Allah ya masa rasuwa ran da Allah ya masa rasuwa kowa in ya fito zai zo masallaci sai ya ga bai ga wannan buhun ba kuma ba wanda ya taba gaya wani cewa ana aje masa ba wanda ba wanda ya sani to da aka da aka zo masallaci da asuba sai ya zama wannan shine abin tattaunawa sai wannan ya kalli wannan ne wannan ya kalli wannan wannan ya ne wane yau lafiya me ya faru ne kaji kaji ne abin da ya faru a kaina ita wallahi ni ma haka abin ya faru a kaina na taba kullum bayan sallah asuba ina ganin buhun abinci na fito ban gani ba wannan ma ce ni ma ban gani wannan ma ce ni ma ban gani ba ba wanda ya san Aliyu ibn al-Husayn shi yake raba wannan abu sai da aka zo za a yi masa wanka na wanka na mutuwa ana buɗe bayansa sai aka ga alamar wata kanta a gadan bayansa nan aka gano ashe ta ɗaukar buhuna ce da yake raba bayan Allah jikan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to haka ake so a irin wannan aikin ya zama kana da khabi'a kar ka yadda kamar yadda Jabir ya faɗa ka mutu ba tare da kana da wani aiki wanda ka boye wanda kake tsakaninka da Allah ba don baka san wani aiki na wani irin aiki ne kake wanda Allah zai karba to amma in ka boye zama ba wanda ya sani sai Allah kaga maganar riya ta shiga ma ba maganar riya dama dan Allah kake yi ko babu wanda ya sani in ba Allah ba to wannan aikin yana ƙara kusantar da kai zuwa ga Allah kuma yana ɗaukar darajarka to wannan shine duk abin da zaka bayar ka bayar dan Allah sai Allah ya ce sannan duk abin da zaku bayar Allah madaukakin sarki yana sane da wannan abin da zaka bayar da ashe wajibi ne mu yi kokari mu taimaka mu bayar dan mu ga cewa an gina wannan jami'a da gudunmuwar mu da kokarin mu to wannan shine abin da yake wannan muhimmancin taimaka da bayarwa kar mutum ya taba tunanin cewa in ya bayar zai asara wannan shaidan ne yake sa maka wannan tunanin cewa in ka bayar za ka talauce manzan Allah yake cewa sadaka da taimako da bayarwa bata taba rage rage albarkar dukiya ba dukiya dai kaman kana bada ita don Allah ba za ta ragu ba abinda zai faru kanta shi shine dukiyar nan za ta yi ta karuwa mu kalli sahabbai na manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallam. waɗanda suka saba suna bayar da dukiyarsu bata kare ba in muka dauki misali abu Talha al-ansari ɗaya daga cikin sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mijin ummu sulaim Allah ya kare yadda gare ta abu talha mutum ne wanda Allah ya masa arziki daga cikin sahabbai yan madina dattijo ne a madina babban mutum ne mai arziki ne duk madina a lokacin manzan Allah ba wanda yake da gonar da take da girma kamar abu talha sannan ba wanda yake da arziki da dabinai a cikin gonarsa kama abu talha Allah kare ta gare shi lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar lan tanalul birra hatta tunfiqu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in وما تنفقوا من شيء فإن الله به أليم Allah ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun cewa ba za ku taba samun biyayya ga Allah ba ba za ku taba zama masu bin Allah ko masu tsoron Allah ko masu samun lada a wajen Allah ba har sai kun bayar da abin da kuke so kuma in ka bayar kai ma Allah zai baka ba tare da Allah ya zalunce ka ba ma'ana har sai kun bayar da abin da kuke so duk abin da kuka bayar to Allah yana sanar da wannan abu Abu Talha da yazo wannan ayar an saukar da ita sai garzayo yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah naji Allah ya saukar da aya kuma na fahimci wannan ayar kuma na san abin da take karantarwa yace manzon Allah ai ka san ina da wata katuwa gona ko kuma gonar tana nan tana kallon masallacinka kuma wani lokacin in ka fito daga masallaci sai ka shiga wannan gonar ka zauna ka huta har ka sha ruwan wannan gona har ka ci dabino da ke cikin wannan gona musa Allah ya ci kwarai haka ne ya to wannan gona tawa kasan dai tana da tsada tana da kuɗi da yawa kuma tana da amfani da yawa maza Allah ya ce eh ya ce to na baka ita a taimakawa addinin Allah da ita maza Allah ya ce lalle wannan dukiya ce mai albarka wannan dukiya akwai riba a cikin ta maza Allah ya ce to naji amma ka ɗauke ta ka je ka ajiye ta ta zama waƙafi ma'ana ta zama waƙafi ga 'yan uwanka su dinga amfanuwa da ita to a duk lokacin da aka kira a taimaka sahabbai gaggawa suke su taimaka haka hadisi ya tabbata daga manzala sallallahu alaihi wasallam wanda imam muslim ya fitar da shi akwai wata rijiya a garin madina ana kiranta bi'ru roma Ruwan ta yana da dadi, ruwan ta yana da ko babu wata rijiya a wannan lokacin a madina da take da ruwa mai yawa mai daɗi kamar wannan rijiya to rijiyar ta wani ba yahude ce su kuma musulmai suna tsananin bukatar wannan ruwa dole kuma sai sun sai wannan ruwan suke sha in ba ba zai basu ba abin da ya yi tsanani manzo ce kai ku tambaye shi ko zai sayar mara da ya ce eh zan sayar amma sai irin kudin da na sa za a sai aka ce an yadda ya sanya kudi mai tsada akan wannan rijiyar manzon Allah ya tara sahabbai gaba daya ya kun ji kun ji kun ji abin da yake faruwa akwai wanda zai ɗauki dukiyarsa ya bayar dan a sai wacce rijiya ga al'umman musulmi su dinga amfana manzo Allah haka yi wannan shela a gaban sahabbai manzo Allah ya sake maimaitawa sai a na uku sai sai na wasu ce ya rasulullahi ni zan saya ni zan sai wannan rijiya aka yi ciniki da kuɗi masu yawa haka sai na usman ya ɗauko wannan kuɗin gaba ɗaya ya ce gashi a je a sai wannan rijiya kuma a kuma ruwanta a dinga shayar da musulmi shi aka je aka sai wannan rijiya ana sayan wannan rijiya sai manzon Allah ya kalli sayyidina Usman ya tara sabai gaba ɗaya ya ce ma zarra Usman ma fa'al ba'da al yau ya ce daga yau duk abin da sai na usman ya aikata har ƙarshen rayuwarsa ba abin da zai cutar da shi tabbas ya shiga aljanna ba abin da zai hana shiga aljanna in dai ba mutuwa ya ba wannan yana nuna maka kenan ashe ka bada kudin ka dan a taimakawa aljanna zaka iya samun aljanna kuma wannan yana nuna ashe a musulunci a fito a tallata wani aiki na alkhairi dan kowa ya kawo gudunmuwa wannan sunna ne manzan Allah in ya ga dama zai iya roƙon Allah ya bashi arziki ya sai wannan rijiyar kai sai an gama an wuce gurin amma duk da haka ya tara sahabbai saboda kowa ya kawo gudunmuwa to haka wannan jami'a take ko ka ba da gudunmuwa ko baka bayar ba da izinin Allah za a gina ta in Allah yadda kuma mu sani cewa shugabanninmu na wannan kungiya mai albarka suna da mutanen da suka sani suna da kasashe da suka sani na duniya wanda inda za su yi musu magana ta gina musu jami'a wallahi duk irin jami'ar da suke zo a duniya nan za a gina ta to amma me yasa ake neman mu bada gudunmuwa saboda alkhairin ya hada kowa da kowa saboda kowane musulmi ya dinga jin tashi kowane mutum ya dinga jin da motsa aka yi ba wai dan an gajiya ba ba wai dan ba za a iya ba ba wai dan ba za a yi ba domin wala Allah kowa ya bada gudunmuwa mai yiwa sanadiyar abin da zaka bayar naira hamsin naira ɗari naira dubu ɗaya miliyan ɗaya miliyan biyu mai yiwa ya zama shi ne sanadiyar samun rahamar ka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala gwargwadon wannan abin da ka bayar din domin shi ɗan adam yana bayarwa amma bai san akan me zai dace ba wala Allah wani aiki da zaka yi mai yawa sai ka gaba ba anan ka dace ba sai ka samu wani aiki dan kadan wanda bai kai ya kawo ba sai ga anan ka dace domin shi dacewa akan wani abu ne daga Allah sai ga wani yayi wani abin da bai kai ya kawo ba akwai wata karuwa mun sha karanta hadisin a cikin riyadu salihin karuwa ce ta ga wani kare a gefen rijiya yana lallage yana jin kishirwa ta zo ta ɗebo ruwa a rijiya ta bashi ya sha karuwa ta shayar da kare mecece ce kuma karuwa sannan wata irin dabba menene kuma kare kare dai najasa ne karo ko ba mutum ne kirki ba amma saboda kawai ta shayar da wannan karen ta sanya ya masa cikinsa ya ji daɗi Allah ya gafarta mata ya mata alƙawari da gidan aljanna kaga kuma ita ga inda Allah ya dadar da ita shi yasa aikin alkhairi baka cewa bari in yi wannan in wannan bar wannan a'a duk abin da aka ci wannan alkhairi ne ki kokari kai gaggawa kai ma kai dan baka san ina zaka dace ba shi yasa so da yawa manzon Allah zai tara taron mata ya ce ya ku taron mata ku yi sadaka ku ji tsoron Allah don na yi mafarki ma'ana an nuna min aljanna na ga mafi yawanci ku ne a cikinta kuma da sadaka haka mata za su ta kawowa wata ma ba ta da shi ɗan kunnanta za ta bayar wata za ta ba da sarƙarta wata za ta ba da kaza haka za su ta kawowa don a tara to haka ake bukata in an nema kowa ya kawo kuma kowa ya kawo gwargwadon abin da Allah ya hore masa li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda yake da arziki ya bayar da yawa wanda Allah ya jarabe shi baya da shi dai ya turo ko ya karaba kar a sai ka bayar ka dinga tunanin suwana suwana masu kuɗi ko ka dinga tunanin suwa na suwa na a'a kai gwargwadon abin da kake da shi din wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah wanda aka kuntata masa arzikinsa wanda baya da hali wanda yake talaka ne cikin wannan dan abin da aka baka din ka bayar Allah bai ce wanda bai da shi ya rike ba a'a wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wancan kuma zu sa'atin min sa'ati mai arziki ya debo da yawa ya bayar wanda baya da hali ya dan yagi wani abu ya mika bai san aina zai dace ba manzo Allah yake cewa ku ji tsoron Allah koda da barin dabino ne koda da tsagin dabino ne ku bayar wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko da akuya gidansa cewa gashi nan a yanka aka zo gana na Aisha na Aisha ta kasa aka yanka wannan akuya ta dinga raba naman ta dinga raba naman har da nama ya kare da manzan da tana tare da wata mai musu hidima tace ah, na Aisha kin manta biki ajewa kanki ke da manzan Allah ba sai na Aisha take cewa law zakartanihi la fa'al inda kin tuna min da na ajewa kaina da manzan Allah ma'ana ta manta da kanta ta manta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har sai an tuna mata to haka ake san taimakawa da bayarwa a lokacin da aka nemi taimako wajen wani aiki na alkhairi saboda shi aikin alkhairi yana da wani abu duk aikin Allah ko kai ko baka ba Allah zai ko ka bayar ko baka bayar ba Allah zai wannan abu to kaga gwara ka bayar dan ayi tarayya da kai a cikin lada ya zama ka bar wani abu wanda Allah zai daina kai maka wannan abu har tashin alkiyama abu na uku shine mu sani yana da matukar muhimmanci kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa ni dai a rayuwata ina jin ko Jabir dan Abdullahi ko Abdullahi bin Umar yace ni dai a rayuwata ban san wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya koma ga Allah ba tare da ya barwa Allah wani abu na dukiyarsa ba wannan shi ake kira wakati. kuma wakafi yana da matukar mahimmanci a rayuwa to wakafi babban wakafin da aka fi so shine wakafi akan ilimi wakafi akan ilimi ka bada wani abu akan ilimi shi manzon Allah ya ambata guda biyu a cikin hadisi din wanda manzon Allah yake cewa idza ma tabnu adam in kafa amaluhu illa min salatin. idan dan adam ya mutu a rayuwa dukkanin aikinsa gaba daya ya tsaya duk wani aikin alkhairi ya daina je masa sai idan ya bar abubuwa guda uku shine aikin alkhairi zai ci gaba da je masa manzo Allah ya ce abu na farko sadaqatun jariya sadaka mai gudana me yasa manzo Allah ya kira ta sadaqatun jariya domin sadaka kala biyu ce akwai sadaqatun naniya akwai sadaqatun jariya sadaqatun jariya shine ka bar wani abu wanda za a dinga amfanuwa da wannan abin har bayan rayuwarka ka bar wa Allah wani abu wanda in ka mutu ‘ya'yanka da ‘yan uwanka ba su da gadon wannan abin Allah ka bar wa. sai dai a samu waɗanda za su dinga kula da wannan abin amma ba wanda zai mallaki wannan abin ya ce nashi ne shi ne sadaka jariya misali ka ba da wani abu a gina makaranta ko ka gina makaranta ko ka gina masallaci ko ka haƙa rijiya ka ce wannan gashi na sadaka jariya ne wanda ko bayan ka mutu za a dinga kai maka lada to ba wani sahabi da ya koma ga Allah bai wannan ba duk sahabbai so da suka yi saboda me saboda ba san me zai biyo baya a rayuwarsu ba in kana takama da yaya baka san bayan ka ya za su kasance ba in kana takama da dalibai baka san bayan ka ya za su kasance ba in kana takama da 'yan uwa baka san yadda ƴan uwanka za su kasance a bayan ka ba to dan me ba za ka bar wa kanka wani abu na alkhairi wanda zai je maka bayan ka mutu ba to wannan jami'a da za a gina sadaka jariya ce Allah kaɗai ya san wanda zai amfana da ita kuma jami'a sai a shekara ɗari biyu ana gina ta Allah kaɗai ya san lokacin da wannan jami'a za ta wanzu a bayan kasa ashe duk wanda ya ɗauki wani abu ya bayar to har tashin alkiyama za a dina kai masa lada ya yi sadaka jariya bangare da biyu maza Allah ke cewa awu ilmun yuntafa ko wani ilimi wanda za a dinga amfana a bayansa nan malamai suka ce ko dai ya zama shi ya karantar da ilimin ko kuma ya zama ya taimaka an karantar da ilimin ko kuma ya zama shi ya kafa inda aka yi ilimin duk lada za ta dinga je musu gaba daya ko ya zama kai karantar kai ka karantar da ilimi Allah zai dinga kai maka lada har tashin alkiyama kuma yana daga cikin abin da yake wanzuwa bayan dan adam ya mutu shine abin da ya karanta na ilimi ko littafin da ya rubuta bayan ya mutu shi yasa kullun in nazo irin wannan magana nakan buga misali da al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wanda yanzu wajen shekararsa 600 da wani abu da rasuwa kuma ya rasu yana ɗan shekara 42 ko da uku bai kan shekara 45 ba amma ya rubuta littattafai guda uku wanda Allah ya sanya musu karbuwa a bayan ƙasa wanda duk duniyan nan duk inda 'yan islamiyya suke yara masu karatu ƙanana sai ka samu suna karanta littafin imamun nawar duk duniya a yanzu duk duniyan nan duk inda ɗalibai suke matsakaita wanda suka fara buɗe ido akan ilimi sai ka samu suna karanta littafin imamun nawawi duk duniyan nan duk duniyan nan duk inda malamai suke na addini sai ka samu suna karanta littafin imamun nawawi Allah ya sanya masa albarka yayi littafi ga dalibai kanana Allah ya sa mai karbuwa yayi littafi ga dalibai matsakaita Allah ya sa mai karbuwa yayi littafi ga malamai, Allah ya sa mai karbuwa ilmun yuntafa kenan wani littafi ne ya yi arba'unan nawawiya arba'unan hadis imamu nawawi ya yi arba'unan hadis da kake gani ya fi shekara 600 da rubutawa amma yanzu ana karanta shi duk inda musulmi suke a duniya sai ka same shi ba wata islamiyya da zaka je makarantar arabiya a duniya wanda ba za ka same shi ba ba wani masallaci a duniya inda ba za ka same shi ba shekarar ɗari shida da wani abu yana kabari amma lada tana je masa littafi na biyu riyadu salihin shi ya rubuta shi ɗaliban da suka fara buɗe ido a cikin ilimi da wahala ka samu wani masallaci inda ake karantar da ɗalibai a fati wanda ba a karantar da riyadus salihin da wahala ka je wani inda musulmi suke a duniya inda babu riyadus salihin imamu nawawi ya rubuta bai shekara arba'in da wani abu ba littafi na uku na malamai sharhi sahihi musulmi na imamun nawawi duk wani malami in zai karanta zai karanta hadisi ko zai nemi sharhin littafin hadisi sai ya hada da sharhin nawawi sharhi sahihi musulmi na imamu nawawi kaga Allah ya sa mai albarka a rayuwa to haka ake so kai ma ka karantar da ilimi ka yada ilimi to haka in ka bada gudunmuwa ka aka gina jami'a duk wanda ya karatu a ciki da wanda ya amfana a ciki kana da lada akan wannan abin da aka yi har tashin alkiyama shine ilmun yuntafa bihi kenan shi ya kamata mu bada gudunmuwa akan wannan kaga sadaka jariya ta bangare biyu bangare na farko ka bada dukiyar ka an gina abin yawon su bangare na biyu za a koyi ilimi a ciki kaga ka hada da sadakatun jariya ka hada da ilmun yuntafa bihi wannan dama da Allah madaukakin sarki ya kawo wanda ake so a ga kokari na bada gudunmuwa sannan a musulunci babu laifi a yi gasa wajen kawo gudunmuwa ba laifi bane in wani ya bada dubu ɗari ka ce ni ko sai na fi wani na bada dubu ɗari biyu in wani ya bada miliyan ɗaya ka ce ni ko sai na ninka na bada miliyan biyu irin wannan ya faru kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi gudunmuwa tsakanin sahabbai ya nemi gudunmuwa a gurin su sai na Umar sai ya kudurce a zuciyarsa cewa yau da izinin Allah sai ya fi kowane musulmi ba da gudunmuwa ya faɗa a ransa ya ce hatta sai da na abubakar da yake fin kowa yau sai na fi shi insha Allah ashe shi abin da ya sa a ransa zai raba duk abin da Allah ya bashi ya mallaka zai raba gida biyu ya kawo rabi ya ajiye a gaban manzan Allah sallallahu haka koyai duk abin da ya mallaka ya raba shi gida biyu ya ɗauko rabi gaba ɗaya ya zo ya ajiye shi a gaban manzala sallallahu ya ce ya laga gudun wata. ya koma gefe ya zauna yana ganin waye zai kawo kamar tashi in wannan ya kawo sai ga bai kai nashi ba sai ji daɗi a ransa in wannan ya kawo sai ga bata kai tashi ya ji daɗi a ransa in wannan ya kawo sai ga daidai da tashi sai ji daɗi a ransa can sai yake takawa a ransa cewa to yanzu fa wanda nake jira shine sai na Abubakar in Allah ya taimake ni na fishi to nayi na ɗaya yau wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun haka bayan Allah suke rige-rige wajen aikin alkhairi tsere wajen aikin alkhairi yana nan zuwa can sai ga sanar bakar ya taho shi kuma ya kwaso dukiyar gidansa gaba daya yana zuwa sai ya dire ta a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun mala'ika ya san da manzon Allah ga abin da sai na Abubakar yayi shi fa dukiyarsa gaba daya kwaso ya kawo maka manzon Allah ya gane sai sai manzon Allah ya tambaye sai na Abubakar sai yace ya Ababakarin ma tarakta li ahli me kabarwa iyalanka kuma da ka ɗebo dukiyarka gaba ɗaya ka kawo mun me kabarwa iyalanka yace taraktumullah wa rasula yace na bar musu Allah da manzon Allah na bar musu Allah Allah zai dauki da wani su kuma Allah ya alqawari wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu duk abinda ka bayar Allah zai baka kuma wannan ba ta hana shi arziki ba sai ga ai kuma Allah ya ƙara masa arziki fiye da wanda baya tunani wasu malamai suka ce yana daga cikin arzikin da Allah maɗaukakin sarki yau sai da na abubakar arziki kala biyu arziki hissi arziki ma'anawi cewa Allah ya azurta shi da dukiya mai yawa wanda har ya yi ta sayan waɗansu bayi yana ƴan tasu, wanda a dalilinsa ne Bilal ya zama musulmi bilal wanda ya sayi bilal ya yanta shi shine sayyidina abubakrin Allah ya kare da gare shi kafin a yi hijira daga makka zuwa madina bilal ba shi ne dan afirka ne shi tuni ya yi hijira ya koma makka ya yi imani da manzan Allah aka azabtar da shi aka wahalar da shi aka tutar da shi aka tutar da bilal Karshe har yanzu baya iya ambatan Allah subhanahu wataala sai dai dinga yin ishara yana ahad ahad ahad wanda bilal na a takaice shi ma irin waccan ibada da na faɗa khabi'a ita ce ta kai shi aljanna malamai suka ce duk irin wannan azabar da aka yi wa bilal da cutar da shi da aka yi har ya zo baya iya faɗar allah da bakinsa sai dai ishara haka saboda tsananin azaba suka ce wannan azabar ba ita ta kai shi aljanna ba wannan azabar ta zama dalilin ɗaukakarsa ne a gidan aljanna suka ce abin da ya kai shi aljanna khabi'a wani aiki ne yake abu ba wanda ya sani sai Allah shi ya kai shi aljanna suka ce dalili shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana ba sahabbai labari Manzan Allah yana ba wa sahabbai labari yace je na yi mafarki ko mafarkin annabawa gaskiya ne Manzan Allah ce je na yi mafarki na ganna a gidan aljanna ina ta tafiya a gidan aljanna can sai na ji motsawo takalman wani a bayana Manzan Allah yana ce ina waigawa sai ga Bilal ne ina waigawa sai ga Bilal ne a gidan aljanna haga manzan Allah dan aljanna ne Bilal ma dan aljanna ne dan mafarkin annabawa gaskiya ne yace sai na tambaye shi ya Bilal a gaban sahabbai Bilal yana zaune wannan Allah ce ya Bilal je na mafarkin anka aljanna me kake yi Allah ya kai ka aljanna khabi'a yayi shiru yace manzan Allah ba abin da nake manzan Allah ya ce a akwai abin da kake yi fada abin da kake Allah ya kai ka aljanna yace to ni dai abin da zan fada wani abu ne ba wanda ya san ina yi sai Allah amma tun da ka ce in fada zan fada Ya ce ni abin da na ɗaukar wa kaina ne kullum idan na yi alwala sai na nayi sallah raka'a biyu ba yadda za a yi nayi wata alwala ba tare da yi sallah a biyu ba wannan ne abin da na san ina yi tsakanina da Allah wanda ba wanda ya sani manzo Allah ya ce wannan ne abin da ya kai ka aljanna to kaga mutum ya riƙe wani aiki a boye kai wanda Allah bai sani ba zai kai shi aljanna to Bilal ibn Abi Rabah sai na abubakar ne yanta shi har waɗansu malamai suke cewa musulunci ma'ana 'yan afirka sun riga 'yan madina musulunta kwarai da gaske domin suka ce saboda bilal ɗan afirka ne kafin manzan allah ya hijira daga makka zuwa madina bilal ya zuwa musulunta ce sai yana daga cikin amur da ɗalibai mu ɗalibai 'yan afirka lokacin in ana wasa muke 'yan madina gori cewa ai mun riga ku musulunta saboda sai da bilal ya musulunta sannan musulunci ya je madina duka manzo Allah hijira daga Makka zuwa Madina kamar yadda malamai suke fara to wanda ya sayi Bilal ya yanta shi ya zama musulmi ya zama da shine sayyidina Abubakar kaga Allah ya ƙara mai dukiyarsa kenan sannan kuma sai Allah ya sanya masa albarka a cikin dukiyarsa ya kara masa ta bangaren dukiya ma'anawi dan malamai suna cewa arziki kala biyu ne akwai arzikul hissi akwai arzikul ma'anawi arzikul hissi shine dukiya da muke iya ganinta Allah baka kuɗi da gidaje da motoci da mata da kaza da kaza da kaza wannan ne arrizqul hisi. akwai arrizqul ma'anawi arrizqul ma'anawi shine Allah ya azurta ka da tsoron shi wannan arziki ne kana jin tsoron Allah kana da ikhlasi kana sallah kana zikiri kana karatun qur'ani kana san Allah kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kira arrizqul ma'anawi to sayyidina abubakar Allah ya azurta shi da arzikul hissi kuma Allah ya azurta shi da arzikul ma'anawi ba ma shi ba ƴaƴansa ma Allah ya azurta su da arzikul hissi Allah ya azurta su da arzikul ma'anawi sakamakon taimakawa addini da yake yi dan ƴaƴansa na wakar mawadata ne sannan ƴaƴan shi gaba ɗaya gidansa gida ne mai albarka in ka ɗauko gidansa zaka ci Abdullahi bin Abi Quhafa ma'ana baban sayyidina Abu na ibn Abi Quhafa babansa dan aljanna ne shi sai na'ubakar Bakar dan aljanna ne matarsa yar aljanna ce nana Aisha Essa yar aljanna ce nana Asma Essa yar aljanna ce ɗan gidan nana Asma Abdullah ibn Zubair dan aljanna ne sai sirikinsa zubair ibn al-Awwam mijin nana Asma dan aljanna ne Abdurrahman ibn Abibakar ɗan aljanna ne Muhammad ibn Abibakar Bakar dan aljanna ne babban sirikin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake bada lafiyar aljanna to kaga arrizqul ma'anawi kenan kaga gida ya albarka kenan to babban abin da yake janyo wa mutum arziki hissi da ma'anawi shine taimakawa da abin da Allah ya bashi inda zaka dinga daukar abin da Allah ya ba kana bayarwa to zaka sha mamaki a rayuwa na farko zaka yi arziki arziki ko mai amfani na biyu Allah zai sanya maka albarka a cikin wannan arzikin na uku kuma zaka yi mamakin ƴaƴanka da jikokinka da wahala su lalace za zo mutanen kirki za zo mana Allah me yasa saboda addu'ar da mala'iku suke maka akan wannan aikin alkhari da kake din mun san cewa mala'iku ba wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai Allah mala'ikun Allah suna da yawa kuma kowane mala'ika da irin aikin da Allah madaukakin sarki yakan dora masa mana kowane mala'ika da Allah madaukakin sarki ya halicce shi akwai aikin da Allah yake dora masa akwai mala'ikan da za ga Allah ya halicce shi ya ɗora masa kakar karbo wahayi zuwa ga annabawa akwai mala'ikan da aka ɗora masa kula da ruwan sama wani mala'ikan kula da tsirrai wani mala'ikan kula da mutane wani mala'ikan rubuta ayyukan bayi wani mala'ikan kuma ɗora dan adam akan daidai da kawar da dan adam akan daidai akwai abin da malamai suke kira at-taqdirul umri wanda a rayuwar dan adam a duk shekara a daren lailatul qadari ake bata rayuwar shi gaba ɗaya na wannan shekarar ma'ana duk shekara a darajat qadari ake badadin duk abin da zai faru a ka na wannan shekara din abdullahi dan abbas yake cewa hatta wanda zai yi aure da wanda zai mutu da wanda zai arziki da wanda zai je aikin hajji a wannan shekara din duk a wannan shekara ake rubutawa yace da abin da zai same ka ma da abin da ba zai same ka ba a wannan shekara ake rubutawa yace dan adam yana tafiya a wannan shekara akwai mala'ikan da yake kula da shi yake kare shi ya ce idan Allah ya kaddara a rana kaza a lokaci kaza a watan kaza mota za ta kaɗe ka kana cikin tafiya da mota ta taho sai Allah ya ce da mala'ikan nan ɗan kauce sai mala'ikan ya kauce sai mota ta kaɗe ka idan kuma Allah ya kaddara dama abin ba zai same ka ba sai Allah ya ce mala'ika na to kare wannan abin sai mala'ika ya dan jaka sai ga ka koma gefe ba abin da ya same ka to haka Allah yake tsara mutu rayuwa to su waɗannan mala'ikun guda biyu Allah ya halitta su ne kawai saboda addu'a addu'ar ɗaya addu'a ce ga wanda yake bayarwa yake taimakawa suna yi masa addu'a akan albarka ta dukiya da kuma ƙarin dukiya fiye da abin da ya bayar ɗaya yana cewa Allahumma a'ati munfiqan khalafa Allah duk wanda yake bayarwa yake ciyarwa yake miƙawa Allah ka dawo masa da fiye da abin da ya bayar kuma Allah ka sanya masa albarka a ciki ka san yawan dukiya daban albarkar dukiya daban Allah zai iya baka dukiya ya zara albarka ya zama kana da dukiya mai dimbin yawa amma kana kashe wannan dukiya ta hanyar da Allah baya so ko kuma kana da dukiya mai yawa amma ka kasa yin abin da zai amfane ka da wannan dukiya duniya da lahirarka ko kuma kana da dukiya mai yawa amma ba ka da nutsuwa da kwanciyar hankalin cin wannan dukiya babu albarka kenan to shi wannan in kana bayarwa don Allah sai Allah ya baka dukiya ya dawo maka da abin da ka bayar kuma ya sanya maka albarka a cikin wannan dukiyar ya zama duk abin da ka taba sai ganshi yayi albarka duk abin da ka saya yayi albarka duk abin da ka kashe yayi albarka duk abin da ka sayar ka ga albarka me yasa saboda kana bayarwa kenan bayarwa yana da matukar mahimmanci ɗayan kuma yana addu'a yana cewa wa'adu sikan talafa Allah wanda yake riƙewa mai hannun jarirai wanda baya bayarwa baya miƙawa Allah ka sanya masa asara da halaka da lalacewa a cikin me a cikin dukiyarsa da rayuwarsa inda za ka zama marowaci to za ga abin da zai faru a rayuwarka ka zama marowaci za ga abin da zai faru a rayuwarka shi yasa Allah ya ce famma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra وأما من بغلا واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى نعم Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana waɗansu ƙa'idoji guda biyu a cikin waɗannan ayar. Ƙa'ida ta farko, ƙa'ida ta samun sauƙi da walwala a cikin rayuwa. Ƙa'ida ta biyu, ƙa'ida ta shiga matsala da tashin hankali da damuwa a cikin rayuwa. so da aka kowa sai ya zaba in kana so rayuwarka ta zama cikin walwala da jin daɗi ga abin da Allah ya gaya mana in kana so ka samu kanka cikin tashin hankali da damuwa ga abin da Allah ya ce Allah ya ce fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna duk wanda ya dauki waɗannan matakai guda uku a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna wanda ya bayar kuma ya ji tsoron Allah subhanahu wataala a rayuwarsa waɗansu malaman suka ce ya bayar ya ji tsoron Allah a wajen bayarwar ko kuma ya bayar dan Allah kuma ya zama yana jin tsoron Allah madaukakin sarki a rayuwarsa wa saddaqa bil husna ya gaskanta da kalmar la ilaha illallah ko ya yadda da abin da yake gaibu ne kamar aljanna ya yadda cewa babu abin bautawa bisa gaskiya da tantanta sai Allah sai Allah ce fasanu yassiruhu lil yusra wannan zamu sauƙaƙe masa rayuwarsa ta zama cikin sauƙi me ake nufi anan ma'ana in ka ɗauki waɗannan matakan ya zama kullum zaka dinga bayarwa musamman ka bayar inda za a taimaka wa addini ko inda za a taimaka wa ilimi ko inda za a taimaka wa sunna ko ka bayar a gina wata makaranta kamar wannan jami'a din kuma ya zama a rayuwarka kana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan ka yadda babu abin bautawa bisa gaskiya da tantanta sai Allah to za ga sauki a rayuwarka saukin rayuwa kala biyu ne akwai sauki na rayuwa na yau da gobe akwai sauki na jin daɗi da walwala a cikin zuciya sauƙi na rayuwa na yau da gobe shine Allah zai sauƙaƙe maka rayuwarka kaga duk abin da ka tashi za ka yi sai ka yi cikin sauƙi duk abin da ka tashi za ka yi sai ga Allah ya baka iko yi. wannan sauƙi a rayuwa kenan ba za ka sha wahala ba sannan sauƙi na biyu shine sauƙi na rayuwa a cikin zuciya sai zama rayuwarka babu kunci babu damuwa babu tashin hankali kana jin daɗi a ranka me yasa dan kana bayarwa saboda lokacin nan takaita bayani amma aya tana da bayani mai fadi bangare na biyu Allah ya ce wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra wanda yayi ruwa ya hana ya ki bayarwa ya kare ta kalmar la ilaha illallah wannan zai samu kunci a cikin rayuwa kunci a rayuwarsa ya ga duk abin da zai ya sha wahala ba zai iya ba duk abin da ya taso sai ga yana wahalar da shi amma sai ya ga abokinsa yayi abin cikin sauki kai kuma in ka zo zaka sai ka sha wahala zaka iya yi ko kuma ka samu wahala a cikin zuciyarka kullum kana cikin tashin hankali kullum ka jiran ka ba daɗi ga dukiyar ga gidajen ga ƴaƴan, amma ka kasa samun nutsuwa da kwanciyar hankali a zuciyarka me yasa dan ka zama marowaci waɗannan ka'idoji guda biyu ne ko cikin muka ɗauke su a haka muka zama masu bayarwa Allah zai kawo mana sauƙi a cikin rayuwa in ka zama marowaci Allah zai bunta rayuwarka Allah madaukakin sarki ya yalwata mana Allah ya ba mu ikon taimaka wannan jami'ar da za a gina wasu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum